Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha uku Mutumin Allah daga Yahuda Bisa ga umarnin Ubangiji, sai wani mutumin Allah ya zo daga Yahuda zuwa Betel, da Yerobowam yake tsaye kusa da bagade don ya miƙa hadaya, sai mutumin Allah ya tada murya a kan bagade bisa ga umarnin Ubangiji ya ce, Ya bagade, bagade, Ubangiji ya ce, Za a haifi ɗa mai suna Yosiya wa gidan Dauda. a kanka zai miƙa firistoci na masujadai kan tuddai masu miƙa hadayu, a nan za a kuma ƙone ƙasusuwan mutane a kanka. A wannan rana mutumin Allah ya ba da alama, ga alamar da Ubangiji ya furta, wannan bagade zai tsage ya rabu kashi biyu, tokar da yake a kansa za ta zuba a ƙasa. Sa'ad da Yerobowam ya ji abin da mutumin Allah ya tā murya ya faɗa game da bagaden Betel, sai ya miƙa hannunsa da kabagaren ya ce, Ku kama shi, amma sai hannun da ya miƙa ya yanƙwane har bai iya janye shi ba, haka ma, bagaden ya rabu, tokarsa kuma ya zuba bisa ga alamar da mutumin Allah ya bayar ta wurin kalmar Ubangiji. Sai sarki ya ce wa mutumin Allah, Ka roƙi Ubangiji Allahnka, ka kuma yi addu'a domina, don hannuna ya warke, saboda haka Mutumin Allah ya yi roƙo ga Ubangiji, hannun sarki kuwa ya warke, ya kuma zama kamar yadda yake a da. Sai sarki ya ce wa mutumin Allah, Zo gida tare da ni, ka sami wani abu ka ci, zan kuwa yi maka kyauta. Amma mutumin Allah ya amsa wa sarki, Ko da za ka ba ni rabin mallakarka, ba zan tafi tare da kai ba, ba kuwa zan ci abinci ko in sha a can ba, gama an umarce ni ta wurin kalmar Ubangiji, aka ce, kada ka ci abinci, ko ka sha ruwa, ko ka koma ta hanyar da ka zo, saboda haka ya ɗauki wata hanya, bai kuwa koma ta hanyar da ya zo Betel ba. Tofa, fa, akwai wani tsohon annabi yana zama a Betel, wanda ’ya'yansa suka zo suka faɗa masa dukan abin da mutumin Allah ya yi a can, a ranar suka kuma faɗa wa mahaifinsu abin da ya faɗa wa sarki. Mahaifinsu ya tambaye su ya ce, Wace hanya ce ya bi? sai yansa suka nuna masa hanyar da mutumin Allah daga Yahuda ya bi, sai ya ce wa ’ya'yansa, Ku yi wa jakina shimfiɗa, da suka yi wa jakin shimfiɗa sai ya hau, ya bi bayan mutumin Allah, ya same shi yana zama a ƙarƙashin itacen oak, sai ya tambaye shi ya ce, Kai ne mutumin Allah wanda ya zo daga Yahuda? Ya amsa ya ce, Ni ne. Saboda haka annabin ya ce masa, Zo gida tare da ni, ka ci abinci. Mutumin Allah ya ce, Ba zan koma tare da kai ba, ko in ci abinci ko in sha ruwa tare da kai a can ba. An faɗa mini ta wurin maganar Ubangiji, Kada ka ci abinci, ko ka sha ruwa a can, ko ka koma ta hanyar da ka zo. Sai annabin ya amsa, Ni ma annabi ne, kamar ka, kuma mala'ika ya ce mini, Ta wurin kalmar Ubangiji, dawo da shi zuwa gidanka, saboda ya ci abinci ya kuma sha ruwa, amma yana masa ƙarya ne. sai mutumin Allah ya koma tare da shi, ya kuma ci ya sha a gidansa. Yayin da suke zaune a teburi, sai maganar Ubangiji ta zo wa tsohon annabin da ya dawo da mutumin Allah, sai tsohon annabin ya tā da murya wa mutumin Allah wanda ya zo daga Yahuda. Ga abin da Ubangiji ya ce, Ka ƙazantar da maganar Ubangiji, ba ka kuma kiyaye umarnin Ubangiji Allahnka ba, ka dawo ka ci abinci, ka kuma sha ruwa a wurin da na faɗa maka kada ka ci ko ka sha, saboda haka ba za a binne jikinka a kabarin kakanninka ba. Sa'ad da mutumin Allah ya gama ci da sha, sai annabin ya dawo da shi, ya yi wa jakin mutumin Allah shimfiɗa. Yayinda yake kan hanyarsa, sai wani zaki ya sadu da shi, ya kashe shi, aka kuma jefar da jikinsa a kan hanya. Jakin da zakin suka tsaya kusa da gawar, waɗansu mutane masu wucewa suka ga an yar da gawar a can, zaki na tsaye kusa da gawar, sai suka tafi suka ba da labarin a birni inda tsohon annabin nan yake zama. Sa'ad da annabin da ya dawo da mutumin Allah ya ji, sai ya ce, Mutumin Allah ne, wanda ya kazantar da maganar Ubangiji, Ubangiji ya bashe shi ga zaki, wanda ya yayyage shi ya kuma kashe shi, kamar yadda maganar Ubangiji ta gargaɗe shi. Sai annabin ya ce wa ’ya'yansa, Ku yi wa jaki jakina shimfiɗa. sai suka yi, sai ya fita ya sami an jefar da gawar a hanya, jakin da zakin suna tsaye kusa da shi, zakin bai ci gawar ko yayya ga jikin ba, saboda haka annabin ya ɗauki gawar mutumin Allah, ya shimfiɗa shi akan jaki, ya koma da cikin birninsa, don ya yi makocinsa ya kuma binne shi. Sai ya kwantar da gawar a kabarinsa, suka yi makoki a kansa, ya kuma ci, Ayya, abokina. Bayan an binne shi, sai ya ce wa ’ya'yansa, Sa'ad da na mutu, ku binne ni a kabarin da aka binne mutumin Allah, ku kwantar da ƙasusuwana kusa da ƙasusuwansa, gama annabcin da ya yi ta maganar Ubangiji, gaba da bagaden da yake cikin Betel da kuma wuraren sujada a tuddan da suke a biranen Samariya, ba shakka zai cika. Har ma bayan wannan, Yerobowam bai canza daga mugayen hanyoyinsa ba, amma ya ƙara naɗa firistoci domin masujadai da suke kan tuddai daga kowane irin mutane, duk wanda ya so ya zama firist sai ya naɗa shi don aiki a masujadai da suke kan tuddai. Wannan ne zunubin gidan Yerobowam wanda ya kai ga fāɗuwarsa da kuma hallakarsa daga fuskar duniya.